kamar da na andiya da ya amda na sala suwa ya ciro jamu yin canna ya ciro sadakana ala da gwadani na azi arsi kura alhamdulillah kamar da andiyo lura da wani sai fasa da ndiya koro ala zikiri malam ba koro in kuntum la a wani no nuiro wale no to malam ba koro nan nandi no nuiro wale no to am na jana da koro yana am luran karajana kara karajana linjil karajana zabur karajana hadis nabi afiku kara jana hada lamar adin yaro leno koro yana alhamdulillah kam dana ce yadi kam a wanno jinni yawa ne halasar da jetso to duna yi aimani ba yan dira wani sai allahu mai ala mayno nono ya alladhi kamadan na kuma nan dia alanjana min bofin duno ba bawo deri yi no ilan nan dia alanjana deno manni lankera manni yadi ingi apimaratin nina ya alangera ala bof manni yadi deri sun jala min ba de bofin uwa nandi duno bawo alanjana ay maran nu alanjana de ngawalan ala nandi duno aron jedo yano ya nan be ni an jambana adan abbi maran ni midela a ay ya ni don jaddi suwar jai ngojai dunon gananjai nukon gonjai ngawaro gananjai tewon manjazaki jatului kwanaron jazaki kasaljai fente karon jazaki kasaljai sindallon jazaki kasaljai roba jamangiyon jazaki kasaljai ramba ay maran ni mi ingi kanno aro koljai ya nonin mi kanuno kolnje ya nonimi yukurumi ya nonimi ingiro yukurumi nonimi kutu nonimi kiji nonimi jogu nonimi ramba ayma nonimi kamni anjira ana nonimi wanjina nonimi wunduma nonimi kai kala nan ma nonimi ayma nonimi sani ala jana adi de labi ayma nonimi ayya ni kam jidi ade ngawan sama jala mema ne do fin kuwa ade ngawala kamande koronio dunon giddo wonimi wanimi tawa monjazaki kasalinjai kalonumlinjai ai mano ni mi jori ani kalkal kai jori ma kwanje nyana nia sa dala la la nyana jori ma nia kwanje na jori kanu ngaya jori nyi kanu ar ngaya nyi kanu ar sukuria kali gwotia ai ai ai jori a wata cuta je a ci diwo amma dala tambana ai nojo nyi kanu ar sukuri kanu yukurimi ai mano ni mi sai so to ala mano nu ya ala nan dia ngaila de deno ala hadi ti ala rono no jala mi mani kuwa tin sama jala mi mani kuwa ai noni mi deri derala ai ma noni mi duno mbao ai ma ni non jadiya de ngawla ai ani on ala mani aduno ron jedoyno bone wanela bone wanela bone wanela bone wanela bone wanela ramba ti nom duno ba adi duno tidi ganan jayya duno yana men namu mi abe gawon gana gana yin, gana gana yin. kai ta kuna kun nabtun na dace ne gana jaya nan mumi sarajiya mi Azura keso cazaki azura keso cazaki kowa nga tsuro fente ka cazaki a keso da ne sipta nan mumi sarajiya mi nan kadro kai karma keso a fi dole runju manam sai fente ka diran cazaki wa roba diran cazaki wa runum gana jaya nan mumi nuko na mai chiri fakala sarajiya mi sarajiya nan mumi ayano na chakwa na mu mirawalji kai saraja ta adima kala hunga le dungo sina chani nam nam mamba ide duno dimba kwa gurdu mani gurmi me gananjaya yurmi saraja yurmi saraja gurmi saraja yurmi ayano na gurdu chak ngisimi kwa kwa banangisimi kwa suro ba do din ayya kasimi ayaba ngwani mya chiro ekimi kiska ngwani mya chiro kalam ngwani mya chiro chiri ngwani mya chiro tulo ngwani mya chiro kau ngwani mya chiro keso ngwani mya chiro chollo ngwani mya chiro buli ngwani mya chiro kanum dimba ma bumi joli nadi <laughs> to ala ma nonu ya ala nonna nandi adan ala jana dino ayaba ngwani mya chiro la ngo yomi ndaji la ise yanum kolokje chutuli gurdo ngasama ko ba nangasamba gornim gurnimi gurnimi nara ya jiro ba den gurnimi limangai gurnimi kallimi ada yi donna cini mai dadun gusimi ciji da ya cani cini miya yurimi cini miya yurimi cini miya yurimi ada donna cini mai danimi kwa daji da ya cani danimi rawaji kwa danimi rawalji na zai gawon lezun gusimi leni miya yurimi leni miya yurimi dona lezun tarin gusimi kwa kamzun gusima kwa ba rama nan deni nan ba dunonan mu nan ba ba dunoyi suna aya na kuru tulu chidia bula nga homumi nano ni mibo to ala manunu ya ala dona ndia ngela aranjana deno kama de kam kam diro ibara njidoyini kama ina ngarchini me wolo dimba kama ina ngarchini me kazala dimba kama ina ngarchini me sala dimba kama ina ngar asam dimba kama ina ngar zakai mba kama ina ngar hajiro lenumba kama ina ngar jummar lenumba tini alanjo kora tideno <clears throat> chawa jina tungri niyan jenjifa chiro yana man niya bari onji fa tamon ba zan niyan jenjifa kwalinya wuranin ba ba cira anawa amma wurani me za cirawa to alai don ramba homo mi kuru tulu tsi anda niya kajanzai to kajanzai yayino njaalo makaranta ro mara ndiyo Kira kiraro wurani mi tulu didi mi tulu yakudi miya ba dawo dunar mai ruwan ba ai ara namba kwa har da zan jadi aran bugun wani mi fa ai yaran nan ba bare ran nan ba jiru ta namba nan ba lebaran jiran nan ba ai yayi bi to ala ino na bone wane kuru hindi heaku hudio hiu hudio leja kwa kala nganga na walimi kuru hudio kala honga duno ba de kwa kuru hudio wali timachi arsi yero timachi duno yero timachi ai yaro bia kuru hudio lenimia kwa kala nganga kurufiu kalanganga kurufiroko kalanganga kurufituru kalanganga kurufisku kalanganga kurufilar ba dala nam chayro nama. suma jala min ni kuwa tim buhan. duno nam ba de ngala korala deri do ni dala am chayro kalanjero wa shayban har di kalam lan sului har da raja ba joli do nama. buri bumma ma mimi adin din ba lana kurufilaro lelmi aramba to buri bumma marbu mimi tanumba tanum nimi feronumba feronum nimi kamunumba kamunum nimi suwa duna kawusuro bunemi kausu kawusemi ha ba jolim caya ro wallan ba ala makam wala ci dino inda wane ya wane yimin tsuliwa de inda wane kai wane bananjura kana abi ala rokolluna de yokure canu ko ndi <laughs> ba kamla ayara boina dondi dawa lele waje kai wane wanjo ala rokolluno biya yani, awoyo bare wala ro kolzui kolzui ya wa kolzi wade <laughs> ah ala ta ni kolnja ala ngala nganju na nganju sa sinji dunonjo ala na cha nanga tidi cha don ja me na cha to ala dino suma jala mimba ni kuwatin dufan na washeba ala ala adam nonu yeno deri die ngawla ndia dunar njadino dunar njadina dunar njadina de ngawla ngo ban koro deri cha edro kalanje kyari ro kalanje kamur jo ro kalanje rannum ba ro jidi me namu ba ro shirifa sai kuja kujala ro sai gananjai nga odio sai ni anjaadi buna ram namlan sai njada ya do na boni miwa awaja bara uya kam purdun jun napkala wai girsine bone tiyeri churi sai cha ne sananjai karanum ba kwa <clears throat> to ala alama nonu yawon ala kam wala chiddi yawon wane ne ba wade don dice ne wane ci na ci wa ce ne wane an ga wade ci haide ce ne wane za kasal zai dice ne wane ne kuma na ce mata yarna ce inda rauru ce ne a rauru kalewa yi inda wazu ce ne a wazu kalewa yi ti, alhamdulillah yimla ya sayya inda rauru ce ne ran mai nungun ba inda wazu ce ne ran mai nungun ba wane ti, nungun ba simnum zai ya tsirai karnan ba kwazi hula to alama nonu, ya ala kanji adam na ala didiyano ala zai tuba ne wa ala da pasa botaniyo ala da paso ibada idiyo ala da pasa a wadda misanan daftiyo ala da pasa a wadiyo cinna diyo rami ma kama inda wazu wazu kalewa tulum num karakane tiyeri kuma jariya bumi ingin jariya yami sala kuma zan jariya bumi bawar waje ingin zan jariya fidira waje karnin bakwa sala asimu num kala semen galeji karnin jina kwa hura to ala ma nonu ya ala kan ba za ci didiyano sala male ya jina ronan waje inda wane ba ba wajina ya wasu zira notan cerna ana lumanum ibada damjena anda kamunum ibada damjena anda yallanum ibada damjena anda shuwalunai ibada damjena samma ba wa taraktum ma khawalnakum wara zuhurikum a wani nandiyon jadena limanga kamuwa tada fadwa fiya karima dimiya kaniya samma ما خولناكم وراء ظهوركم غاو نروي غاو رو قلوة وما نرى أن نرى يوا ما كمنا نربت شوادا شوارا كم لنا شفاذ ما ندوبا ننجا الذين زامتم أنكم أنهم يكم شركاء كرديا روديالا على هذا ولجي عند غنكي عندو يم ليرا واجا نان جمو يوادي ري يوادي ندا نالا قالوا ذلوا أنا وشاهدوا على مزيم أنهم كانوا كافرين اول kanu zallu ana aniro ba fatina inda lata bawo inda unza bawo inda mannata bawo inda gusa bawo inda unka bawo inda nasar bawo zallu ana ba andiro gedna Rayewa wade ala ta ya tsora wa shahidu ta ne shatsayyano ala musim kalan jama'a annahum kanu kafirina tai kirriyo ta waccayon ta wudu kulwa ba wa jahannama kalina biya masa masawar mutakabirina ga hoji na jahannama yana tana gungi abadu ya kariu ala nonui ya zarawi nabi ya nonui ya zarawi luranga nonui ya zarawi gawina kala no man ndikirdio jaduwa na ga hoji na mai fabiza dibijina masu wal mutakabirina kindaram kamro na mai dibijina no kawande ngawo to to ala zan da safa to ala koriyo yana dam dam dam cinna yar lene lewazun ya tanji war niyon jikara tanji niyon jikara Wallo niyon jikara kadala da ba niyon jikara haile da jina ya kama ni men jikara ya are tiro wulu ne nan kinde da jina jikara ya are tiro wulu ne sala sango jikara alhamdu jikara sura jikara ruku jikara ah, nabi kamala mar jikara na balarabe la kara ay nabi lazar ringawon am katsalu ya maziri ko jana nabi na kani dona nabi shi walla ne a kullum zai marun jisuru ya maziri balarabe kara ay ize karimon ji juruse ci maziri nabi yala madina lande kara hausa la lazar yo Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illa Allah wa Allahu akbar sami Allahu liman hamida rabbana wa lakal hamdu Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar alhamdulillahi rabbil alamin Allahu akbar sami Allahu liman hamida rabbana wa lakal hamdu Allahu akbar assalamu alaikum yana a <laughs> ah, masala kuyi kuyi ni oyro barani mi arwani miya nabi dira ya arabira iri yi sallir wale sar ni ona chide zab kana nabi areno na wala ni ona bula ni wala lele kiya ko karimo ni chi masiri ni mi zan bawa anjona na bula no na ngai yi ciyen bula kasu boro kari ko to wale sar ni sara ni yoyin ni ona kala ce kiro na nabi wale sar ni yoyin ni ona kala ce kiro ciyeno wala korma sar ni ona kai ya rasu o sala gare na kanidi alma kullum dikiyar to nabi cikara dira rama to bari ya zai dai sada sangamiya alhamdu karanimiya sura don nan nin rubkala nonon ba za karanimiya rukudimiya nga wani min kuma gana jana ma moji ciri wa ailan rukuda da de dallimiya kam donom ti ne nan jara waldiya don su jida lene su jida lene miya subhan rabbi ala bi hamdi yakude ada ilan nabi tiro sala tak cikrani ele bula rumbo to ni malam dele niyo zikira jikra yana malam ruku niyo malam zikira sujuda niyo malam zikira tayya niyo malam zikira kunudu niyo malam zikira sammanin bala ni malam niyo zikira kal kallo A sali ne fa sala ayi dima niyo jumoi sala ayi dima luman numbo sala ayi dima buri numbo sala ayi dima jar numbo sala ayi dima kasu nimbo ba ba wannan lera o ni miya kai gala galajiwa ala san leje so malam bala tsuron nin jina le niyo koryo na naranja manga yemenna holala yemenna kanore yemenna awono yemenna aja yemenna tuwo yemenna buduma yemenna kai ya kabila non na da malam bawa dibo ana gamba yemenna awore yemenna na ya yabiya malam kabila adana bawa dibo lene kore ro kora dimi ba kawun kwanin ba kawun kwanjina tiya mun ba diwuro dimba a'a na zan nikira ka uzo nikira biya jina ma lene kore lene kore ni wuli jo wuli ye ni de zama maluma ah lamar ala la malum wuri cin wai ba amadu na ramiyam na dibite manimi kirmai manimi konse manimi mer manimi a sai wuri mi ana jama amma lamar ala ah unda mani wuri an jori wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh